Honorable Lawan Ditirayan, kai ni na ɗauka malamin arziki ne kai, ban san malami ne kai na ‘yan tashi tsiya ba, na ɗauka mutumin arziki ne kai, bakin ka fita daga maganar zawarawa, bakin ka fita daga maganar ‘yan kwakwasiya. Shi yasa bisa ga ƙauna da kuma sauke haƙƙin nasiha muke kira ga gwamnatin Kano mai albarka ta fito ta nemo yafiyar mutane wallahi. Idan ka shirya mun shirya irin ku daman Allah ya wadarai da irin ku malaman ci da ceto malaman ci da addini muna tabbatar maka da alfarmar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yanda ka zama malamin ci da ceto yanda ka zama malamin karan tsaye ga addinin Allah wallahi tallahi ba za ka sha ba haka Allah zai hukunta ka haka Allah zai maganin ka kuma idan ka isa ka fito filin siyasa ka ga malam Ibrahim Khalil da ke malami ne na Allah ya daraja malinta ya mutunta malinta ya zo yake yin siyasa salillahi balhaki bangaren siyasa daban bangaren malinta da kai hmm. amma saboda kai dan tashi ga tsiya ne dan tashi ga Allah wa dare shine ka zo ka bige ka rasa abin da zaka yi sai ka taba mutuncin ma ka ta ƙare a siyasa boriya ta ƙare bori ya ka boka ina son ka gane yarabawa ne masu daraja sun fi ka iya yarabanci wallahi tallahi sun fi ka sai sun fi ka iya sai dada ni a dukwai saboda haka ka ci ka taitayin ka a siyasance wutar da kake kunno wa jihar Kano da kai da kaburi na madobi dillalin agwagi da wannan garbo ba izayan da wannan kwaɗan maliya na tarauni mai aro kayan wasa shugaban yan obe na duniya gaba ɗaya da wannan mai idan cin neran mai ruwan prelude mai idan prelude a siyasance wannan ɗan azumin gwarzan saboda haka ina so na gaya muku da ku da yan ku da yan baran ɗinku da yan allazi wahidin da yan katulan makatulan ɗinku duk sharrin da za ku zo ku haɗa da propaganda da kuke yi a jihar kano yau allah ya sa mai girma injiniya abba kabiru Aminu Yusuf ya sauka Kano ta fito ta da PP ina gode muku yan jihar Kano ina sake gode muku yan jihar Kano ina ƙara gode muku yan jihar Kano da kuka fito kuka nuna wa duniya daraja ta mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf da kuka fito kuka nuna wanda kuka zaba da kuka fito kuka yi da PP kuka nuna duk irin baki da kunun da gwamnan Butulaye yake yi da shi da kabin ɗin kwamitin mutunci gwamnan yan Kano sun ce mu gaya maka ba za su manta abin da kace musu masu baki da kunu masu masu kai da kora masu kafa da kirci masu tasono da majina duk wannan cin zarafin da kai wa 'yan jihar Kano kuna da bakin da za ku fito ku ce wai mai girma gwamna ya taba kasuwanci ya ci mutuncin jihar Kano ina ne ba ku tsatsaga ba da kai da wannan tsohon ciyaman din na taro na municipal tsohon ciyaman na na municipal mun tare ishak ya kasai wani irin kasuwanci ne ba baku kididdiba shi a jihar Kano ba me 'yan sabon gari za su ce me 'yan kwari za su ce me 'yan singa za su ce me 'yan wafa za su ce me 'yan 'yan kofar bai za su ce mai 'yan kura za su ce me galadi marar za su ce me wannan kasuwar ta wafa 'yan canji me za ku gaya musu gwamnatin gandujiya butulci fati saboda haka idan na soma zana muku kurakurai da kuka yi a harkar kasuwanci wallahi tallahi sai kun kura hannu aka kun sa kuka kun fashe da kuka kun ce ku san sanin kuka to sunan abba dingayi alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi takwas kuma shi uwa sa ma albarka take shi ba ta ake masa ije Allah wa dai ba da yan jihar Kano da uwarsa da mai girma Rabi Musa Kwankwaso da duk wani dan siyasa na arewacin Najeriya da Najeriya ba gwamnan da ike gani Ramadanan gwamna sallama alheri a gidan uwa irin mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf kuma in kun shirya mun shirya dandan dandan nan